Tsaka mai wuya. Abin da yake faruwa shi ne, an bar an yi neglecting ishu na polis a ƙasar nan. Kuma an suka ci gaba haka, wayannan mutanen ba za su yi ina abubuwa ba. Ba za mu je muna kwafiyin wai don mun ga Amerika tana da state police mu ce muna kwafiyin. Mu ba za mu ɗauɗauke turo wani abu namu wanda muka ga zai yi ya fitar da mu ba. State police ɗin gaba sai iya kawo ya kawo wani rikita rikita rikita. Jama'a salamu alaikum ku da wannan lokaci mu da sadunmu da kuwa a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Shin wai kam ɗalibai guda nawa aka kwashe lokacin da 'yan bindiga suka je makarantar firamare ɗin nan ta kuriga a jihar Kaduna? 287 ne ko kuma 137 nan ne da aka ce an taɓo su har an mayar da su ga iyalansu. Shin an biya kuɗin diya ko ba a biya ba? Gwamnan da jihar Kaduna Obasani dai ya ce wannan ba muhimmiyar abu ba ne ko an biya ko ba a biya ba. wannan ya sa an bar mutane da tunanin su kenan ala kulli halin da da ka duba abin nan sai a ce a yi wa Allah godiya da yake wannan yaran sun koma ga iyalansu ha kuma abin farin ciki da godiya ga ubangiji ne jin cewa su ma ɗaliban nan goma sha bakwai da aka sato su daga wata makarantar tsangaya ta musulunci da suke sakwato su ma dai sun kuma wurin iyalansu su kam ta hannun sojojin da suka yi jan aiki ne wajen kwato su Duk wannan tana faruwa ne a daidai lokacin da jihohi da dama na Najeriya suke nuna alamar cewa suna goyon bayan a kafa abin da ake kira 'yan sandan jihohi. wato kowace jiha ta samu 'yan sandan kanta. Dr. Huza Getso masanin tsaro bincike da ta'ammali da bayanan sirri kwararre akan hanyar sa ido a kan ɗabi'un masu aikata laifi a dazukan afirka da kuma ƙasashen asiya samar da 'yan sandan jihohi a najeriya shine babban kuskure wanda gwamnatin najeriya ko kuma gwamnati za ta yi kuma duba da cewar dukkanin tanaje-tanaje da aka yi wa hukumar 'yan sanda wacce take da mambobi 38 wanda 36 gwamnoni ne sauraka matsayin in mun koma mun duba abin da constitution ma'ana dokar ƙasa ta tanaji za mu ga irin matsayin da aka ba wa shugaban kasa na zai iya dauka akan wato babban sufetin yan sanda irin wannan matakin gwamnoni su ma suna da ikon dauka shi akan kwamishinonin yan sanda saboda haka bana goyon bayan yin yan sandan jihohi saboda hadari yake da shi ga makomar Najeriya suna ibrahim muhammad gidat a gaskiya ina matukar goyon bayan kirkiro da 'yan sandan jihohi saboda dalilai kamar haka a na farko shine 'yan sandan na tarayya sun yi kaɗan da kuma abubuwa suna taɓarɓarewa wanda idan har an kirkiro ɗin da samu damar da gwamna da samu damar da zai rinka ba da oda daga jihar sama tare da ya jira umarni daga sama ba gaskiya ina goyon baya sosai Allah samu da shi rahotannin da ke fitowa daga kafofin watsa labarai na najeriya na nuna cewa ya zuwa yanzu kamar jihohi goma sha shida ne suka maido ansa ga eh, bukatar jin ta bakinsu dangane da bukata ko kuma aka sa haka na kafa wannan runduna ta sojojin jiha-jiha ta 'yan sandan jiha-jiha kai to duk wannan magana kafa rundunar 'yan sandan jiha-jihar nan fa yana zuwa ne a daidai lokacin da jihohin najeriya tun ma ba na arewacin najeriya ba kuma ko arewacin tun ma ba na arewa maso yammacin najeriya ba da na arewa maso gabacin najeriya suke ci gaba da fama da hare-haren 'yan banga da 'yan bindiga da barayin daji da ke kai musu a wurare daban-daban wanda wannan ne yasa ake ta samun kiraye-kiraye mutane na cewa lalle a samu wani tsari da zai kara samar da yawan masu gudanar da harkokin tsaro a najeriya ciki har da karin 'yan sanda to kan haka yau muke kawo muku kashi na biyu na muhawarar da muka shirya kan bukatar kuma rashin bukatar samun wannan 'yan sanda na jiha-jiha wannan muhawara ce da muka shirya tsakanin ritaya ya komodo ahmed tijjani baba gamawa wanda shi yana goyon baya a kafa irin wannan runduna ta 'yan sandan jiha-jiha muka hada shi da um, ritaya mataimakin sufeto janar na 'yan sandan najeriya aliyu garba tsohon kwamishinan 'yan sanda na abuja wanda shi sam sam sam baya son ya ga an yi wannan magana ta kafa rundunar 'yan sandan jiha-jiha wakilinmu na harkokin tsaro a can najeriya wato hassan mai kana shi ne jagoranci wannan muhawarar wuce ga ci gaban ta yanzu eh, eh, eh, an ce wai wada shi san farashin jariri kai kai kwamishinan yan sanda a jihohin najeriya da ba kuma har kai kusan kure matsayin aikin ɗan sanda ka kai mataimakin babban sufeta general kuma daga yankin da ka fito na arewa maso yammacin najeriya yanki ne da yake cin wuta a hannun yan bindiga da masu karfa da mutane shi ma iya kwamanda yankin da na arewa maso gabas yanki ne da yan ta'adda suke eh, wato yin rawan gaban hanzu AIG kamar misali ba ka tunanin idan aka yi 'yan sanda na joyi za su taimaka wurin shawo kan matsalar tsaro da ke adama waɗannan musamman yankunan nan guda biyu waɗanda suka fi kowane yanki a Najeriya ɗanɗana kuɗin su saboda rashin tsaro. Bari in biya maka wani abu ya tsaya. Na yi aiki du'a wa'annan jirgin nan eh, eh, a kudu da sauransu. Ai mun ga abubuwan da ke faruwa. Ka duba a yanzu ma control ɗin IPOB ɗin nan da kake fi da sauransu da ire za su da ke a can ya kuma sabu. Har yanzu da mutanenmu nan na arewa ko abinci aka kai ko wani abu aka ji shanun da kuma duk wani ake a kullum ba zama. ba za mu je muna kwafiyin wai don mun ga America tana da state police mu ce muna kwafiyin mu lura da kyau mu koya da a developing kamar yanzu muke tasowa da kyau mu ba za mu ɗaɗɗauke tsoro wani abu namu wanda muka ga zai yi ya hitar da mu ba ai ba roke lalle wannan state police din shi ne zai zai zai ba state police din ba sai ya kawo ya kawo wani rikita rikita rikita ka duba kudu maso yamma arewa maso kaza da dukka idan a wannan duk da aka yi ko kuma kudin da aka yi ya ake ba kudin da an yi wani abu sai a ce hila ne da an yi wani abu ake ce hila mu lura da wannan ne kwarai da gaske mu kula inda za a ce za a zanna a yi shi na organize way yanda zai taimake mu mu kawo shi yanda zai taimaka a yi shi da kyau kaga da za mu samu wannan kan shi ai akwai wani concept guda da ake kira community policing inda da ake kira kaga community policing abu ne mai kyau in za a tsaya a dube shi da kyau domin duk abin da yake faruwa in kamar yanzu kasan waje ne anguwa da anguwanni da sarakuna da sauransu wani ko shigo ya yi ya zo ya yi kwamitin wani ofen in mutanen ba a san da wannan da ba za a ce wani ba ko shigo na anguwan mu community politics ya a san cewa lalle da kaza an san irin duk abin da yake da zai iya taimakawa to kaga irin waɗannan su ma za su iya taimakawa ba an zo an ba ta ce an yi community policing na yan sanda aka sassa su aka ce a rika biyan su kuɗi lokal gwamnati ta biya kuɗi da state ta biya kuɗi haka aka ba su har yanzu suna nan ko titi ba a ba shi. Na'am, hmm. eh hmm. kuma duba ba gama wa ah, eh, ba zan maka wani tambaya guda ɗaya. Hmm. Da yake kana goma a kirkiro ɗan sandan jihohi, idan muka duba gwamnonin jihohin nan fa galibin su har yanzu din mm. nan akwai gwamnanin da hatta mafi karatun albashin naira dubu talatin ba sa iya biya. Ɗazu mm. ɗazu nan mm. nake magana da wani ma'aikacin wata karamar hukuma a nan shiyar ku ta arewa maso gabas wanda ya fi shekara kusan goma sha tara yana aiki yake gaya min cewa har yanzu albashin sa naira dubu goma sha takwas ne. Ya irin wannan yanayin aikin ɗan sanda kuma aiki ne wanda yake da buƙatar kuɗi sosai yadda ya kamata za a samu makamai siya gas hmm. motoci uniform kayan aiki gine-ginen shagaka da sauransu yanzu gwamnan da ya gaza biyan naira dubu talatin a matsayin mafi kankantan albashi da aka yi tun ma shekaru da dama da su wuce kawo yanzu ina zai hmm. samu kuma kuɗin da zai ce zai biya wa yan sanda da zakin turo a ba bayan nan. Ah, abin da so mutane su gane shi ne kullum ishu na tsaro security matsala ce ta kowa da kowa dole ne mu tsaya mu ga kan mu gaskiya eh akan samu waɗannan matsaloli da ka faɗa game da bikin wasu gwamnoni ba su iya biyan albashi da sauransu to amma ina tabbatar muku wannan akwai abin da tura suke cewa a wannan necessity ne the child of necessity wanda yake dole ne yanzu duk inda za a ja shekaru kuɗi a zo a yi a yi training a sama musu kayan aiki a yan sandan jihohi nan na tabbatar muku da shi ne mafita an ka kula babban yana ARG Ali ya yi magana A kan cewa community police. inda lokacin aka ɗauki community police aka yi amfani da shi aka taimaki 'yan sandan nan aka yi amfani da sarakuna da masu unguwanni da dakatai da lawanai ina tabbatar muku da an ci gaba to amma abin da yake faruwa shi ne an bar an yi neglecting na police a ƙasar nan kuma kuka ci gaba haka wayannan mutanen ba za su yi wayannan abubuwa ba tun da wani abu ya riga ya fito har shugaban kasa ya ba da lesin shi ya ba da goyon bayansu su da sauransu kuma gwamnonin nan sun yadda kan cewa za a yi ai dole ne su ma ya zama tun musu a yi wa'annan abubuwa in ko ba mu yi wa'annan abubuwa ba ina tabbatar muku ba za a taimaki polisi nan ba ba za a ba su kayan aiki ba ba za a musu training ba ba za a kula da su ba ba a kula da wasu ba ba za ni ma yi gaba mai baya ba Balon kuma wurin AIG Aliyu Garba. Ranka ya daɗe idan muka duba tsarin 'yan sandan tarayya a Najeriya a yanzu hakan nan. Hmm. Duk da cewar da ai suna ne cewar su 'yan sandan tarayya ne kusan yawancin ɗoniyar su galibi gwamnonin jihohi ne da suke ɗauka. Kama daga oh. kuɗaɗen da za a sa a mai a mota da kuɗaɗen allowance operation da sauransu hakan nan. in haka ne abin kai zai to me yasa kake ganin kurin ba za a bar kuma kuma su yan sanda batun da kusan yanzu yan sandan tarayyar ma su suke ɗaukan ɗauniyar su kuma in ana jin tsoron a gwamnoni za su yi kama karya ne ai kusan yanzu wasu masana tsaro suna cewar kusan ma kowane kwamishinan yan sanda a jiha kamar a cikin aljihun gwamnan jiha kwarai. Me za ka ce akan wannan yaji? gobe ni abin da ne nake abin nan na shi kwarai maganar da kai yana daidai lalle su yan sandan jika gononin jika suna taimakon sai ga ina yan sanda da ke anan to na ga wani wasan su su ne da poli su ne ƴan sanda to saboda haka duk suna son su taimaka masu su yi aiki su ƙara kuduri a kan aikin su da yan problem ɗin su ai suna yi musu domin su ƙara. ni ana wajen ma wannan abin gangaɗin ta ta kamar yadda na ce ga civil defense ga road trip ke kake duk a imagine as duk yan Najeriya ne ba wanda ke daga wani daga wani daga waje a haɗa a fara a gani wannan proliferation da aka yi a create wani a create wani duk ma problem a haɗo waɗannan aka haɗa su duk a imagine nasu A gani sannan a ƙara duban structure na ɗan sandan da yadda zamantakewan nasu yake da kowane geopolitical zone a yi expanding a gyara a duba a gani in Allah za ka wancan shi. Da a ce a yi fokitin ɗin wai wai wani state police zuwa ga hannun gwamna. A ce edita zai ce ya yi ya sa commissioner, commissioner zai eh, kaza in bai kaza ba, pap an ce. ko ku a je a kaza, je ku kaza ba ku duk zai zama to a lot of kamar lot of confusion. Hmm. Ni alawa. Civil defense in that, road safety, any other ones that you actually, ko a haɗe su. gaskiya ne ya hmm. eh, kuma da wani mawa wani zai ce kamar akwai kashin gaskiya bisa zargin da ake yi domin ko ni akwai wani kwamishinan yan sanda da ya taɓa gaya min cewar akwai wani gwamnan jiha da yake aiki a jihar ta da ya sa shi je hmm. ya kama karya a kan auren yan adawa shi wannan kwamishinan yan hmm. sandan ya gaya gwamnan cewar wannan fa excellency abin da kake so a yi ba daidai ba ne ya saba wa dokar najeriya da kuma dokar tsarin aikin ɗan sanda. bayan wannan gwamnan ya fara fushi da shi ba jawo ma sa ka ɗauke shi daga wannan jihar ta kaga wannan fa commissioner hmm. yan sanda ne na tarayya ba ɗan sanda jiha ba to ina hmm. kike ganin in ce kuma wannan commissioner yan sanda yana karkashin gwamnan kuma ɗan sanda na jiha ne kaga abin da gwamnan zai ai sai dai Allah ke kurin ko To a gaishe ku malamai. To bari mu tsaya a nan sai Allah ya kai mu talatar makon gobe mu zo mu ci gaba kuma daga cikin abubuwan da za mu tattabo a wannan lokaci din akwai hadda maganar ya za a jawo gwamnoni bulki kada su ci zalin mutane da wannan 'yan sandan jiha-jiha idan an kafa su. Kuma ga alama me yasa yanzu ba a ci mai biyan bukata ba daga kungiyoyin banga-banga ɗin nan da wasu jihohi suka so mu kafa domin magance harkokin tsaro a jihohin nasu. duk wannan za mu ji su da kuma ƙarin bayani a rana wato yin Allah ya kama yanzu dai muna godiya ga su bakin namu ritaya komodo ahmed tijani baba gamawa da kuma ritaya aig aliyu garba sannan da shi wakilin namu hassan maina kana a madadinsu aliyu mustapha sakwata ne a washington ku huta lafiya